Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke ka muku wannan shiri a yau Alhamis biyu ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku jabo da muke tafa da su ga baba da kanan labarai. to hadiza 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya bayyana dan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu yayin da aka shiga watan maris ukraine ta yi ikirari a jiya laraba cewa ta yi kace-kace da rasha inda ta shawo kan hare-hare da moscow ta shafe makonni tana kai wa na'urorin lantarki da na ruwa kana a jiya laraba hukumomin italiya da masu ceton farko da kuma 'yan uwa da abokan arziki ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su sun yi addu'a na wannan mutuwa da suka yi da suka kai alƙalla mutane 65 kanan labaran kenan rundunar 'yan sanda ta jihar kano a arewa maso yammacin nigeria ta gurfanar da shugaban masu rinjaya na majalisar wakilan kasar alhassan dogo doguwa a gaban kotun majistare ta jihar bisa tuhumarsa da hannu a tarzomar zaɓe. duk sanda aka ce ga wani da ake zargi ta yi komai girmansa a tuhume shi idan ya kare kansa shi kenan a sake shi idan bai kare kansa ba a tsayar da doka a kansa ta yadda gobe wani ba zai fara ba sannan a yau ne ake sa ran shugaba muhammadu buhari na najeriya zai kai ziyarar jajantawa 'yan kasuwar monday market da suka gamu da itila'in gobara kamar kowace rana mai kamar ta yau alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaben da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu zaben na ranar asabar ya fuskanci matsaloli na'ura da na ma'aikata lamarin da ya sa aka jinkirta kada kuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu rumfunan zaɓe. dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar labour party yusuf datti ahmad ya kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankalinsu yana cewa illegality has been performed and as far as we're concerned here is an incoming government for the federal republic of nigeria that is illegal and unconstitutional muna ganin an tabbatar da wato abubuwa da suka saba wa doka kuma a yadda muke gani shine wadda wata gwamnati za ta shigo da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba yanzu za mu tabbatar da kokenmu a gaban kotu ya rage nasu su nuna za iya cewa ko kuma su nuna za iya cewa a amince da su akwai rahotannin samun rikicin siyasa da tilastawa da magudi a wasu wurare rotimi olawale mai sharhi ne a kan siyasa kuma ɗaya daga cikin shugabanni guda biyu na cibiyar youth hub africa some of the issues that we just plain logistic issues, INEC challenges in that regard. Wasu daga cikin abubuwa da muka shaida a ranar zaɓe a fili yake batutuwa ne da suka shafi na kayan aiki. INEC ta fuskanci kalubale akan haka. abin takaici inec ta yi alkawura da dama amma kuma ta gaza cika alkawuran da ta ɗauka a wasu wurare da dama ma wasu jam'iyyun siyasa sun yi yunkurin hana yin zaɓe to shi ma yakan iya jefa shakku akan tsarin zaɓen yayin da aka shiga watan maris ukraine ta yi ikirari a jiya laraba cewa ta yi kaca kaca da rasha inda ta shawo kan hare-haren da moscow ta shafe makonni tana yi a kan na'urorin lantarki da na ruwa a ukraine don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'ummar ukraine a lokacin tsananin sanyi a ranar 1 ga watan maris shekarar 2023 shugaban rasha vladimir putin ya sake shan wani babban kayi in ji ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a shafin twitter duk da sanyi da duhu da hare-haren makami mai linzami ukraine ta dage kuma tana ci gaba da samun nasara a kan ta'addancin lokacin sanyi da rasha ke yi bugu da ƙari kuleba ya rubuta cewa turai bata daskare ba kamar yadda rasha ta ke hasashe da kuma yin izgili yayin da kasashen yamma da ke kawance da ukraine suka daina sayan man fetur na rasha don amfanin gidaje da kuma kasuwanci yana cewa na gode wa abokan alakarmu da suka tsaya tare da ukraine a hali da ake ce kuma har yau ana ci gaba da gwarza fada a gabashin birnin bakhmut labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya laraba hukumomin italiya da masu ceton farko da 'yan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 65 an ajiye akwatunan gawar waki na wanda abin ya rutsa da su a filin wani wasa a cikin zaure a birnin croton da ke kudancin kasar tare da ƙananan akwatunan farare na ƙananan yara da ke cikin su hukumomin italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin hauren hasu 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya watsi a kan duwatsu a kudancin italiya a ranar lahadi yawancin bakin haurin sun fito ne daga pakistan da kuma afghanistan an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya rundunar 'yan sanda ta jihar kano a arewa maso yammacin najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan kasar alhassan ado doguwa a gaban kotun majistare ta jihar bisa tuhumarsa da hannu a tarzomar zaɓe. Ga dai Mahmud Kwari ɗauke da rahoton. Mallaka da amfani da makami babu izini, tsarawa da haɗa baki wajen aikata miyagun laifuka, kisan kai da kuma da hankalin jama'a suna daga cikin abubuwan da aka tuhumi alasan ado doguwa a zauren kocin. Lauya mai gabatar da ƙara barista Aisha Salisu ta ce rahoton farko na binciken 'yan sanda ya nuna akwai zargi akan alasan ado doguwa cewa ya haɗa baki da wani mai suna bashir ɗahiru na ƙauyen jammaji da bala mai doki da hamisu musa da nazifi asanani da abdullahi haruna da kuma ƙarin wasu da dama da yanzu haka 'yan sanda ke neman ruwa a jallo bayan da aka ce sun ta da fitina ta hanyar cinna wuta a sakatariyar nnpp ta karamar hukumar tudun wada a yankin kudancin kano kazalika ana tuhumar alasan ado doguwa da raunata wani mai suna alhassan muhammad sarkin fawa da wasu mutane da dama kana ana zargin ya harbi wani ibrahim dan bala da bindiga baya ga jikata wani awali dauda kuma daga bisani ya raunata wasu mutane da tun da fari dai sai da alasan ado doguwa ya faɗawa wa kotu cewa shi fa yana muradin a karanto masa waɗancan tuhume-tuhume da harshen hausa zalla maimakon yaren turanci bukatar da kotun ta amince da ita nan take daga bisani dai lauyan alasan ado doguwa barista abdul adamu ya roƙi kotun ta bashi belinsa la'akari da matsayinsa a majalisar wakilan najeriya amma barista aisha salisu ta soki yunkurin ba da belin alkalin kotun mai shari'a ibrahim mansur yola ya ba da umarnin a tsare alasan ado doguwa a gidan kurkuku amma ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar bakwai ga wannan wata na maris kafin daga bisani a samu ƙarin bayanai da shawarwari daga ma'aikatar shari'a ta jihar kano ya zaka dai masana a fannoni daban-daban na tsokaci akan wannan batu. Alamu ne na cewar 'yan sanda sun fara tashi tsaye su wadda daka su ga sun yi abin da ya kamata a irin wannan lokaci. Rashin yin haka a baya shi yake kaiwa ga aita maimaita abubuwan da ake yi marasa daɗi. Duk sanda aka ce ga wani da ake zargi kamata yi komai girmansa a tuhume shi idan ya kada kansa shi shikenan a sake shi idan bai kare kansa ba a tsayar da doka a kansa ta yadda gobe wani ba zai fara ba. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayar Kano. Shi kuwa lawan kare hakkin bil'adama Dr. Audu Bula Bukarci na cewa. Wani laifin kamar wannan wanda ake zargin shi Alhassan Ado Doguwan ai ƙarshen rashin imani kenan a je a sa wa mutane wuta a cikin ofishi kuma a tare su a hana su fitowa wanda dalilin da yasa ya yi wannan a wannan lokaci shine an zarge shi da wasu laifuka a baya kuma ba abin da aka yi masa duk da akwai shaidu to amma yanzu da aka kama shi to sai mu jira mu ga me dokar za ta yi domin a ka'idar dokar mu tun da zargin kisa ake yi masa na farko dai ba za a ba da berin shi ba idan muka ga an ba da berin shi to kaga kawai wato an yi wani kamar rarayi garke ne idan ba a ba da berin shi ba kuma mu ci gaba da bibiyar shari'an nan har mu ga lokacin da aka yanke masa hukunci idan aka yanke masa hukunci to sai mu yaba wa kotuna da 'yan sanda amma a yanzu za mu ce abin da suka yayi daidai amma ba a yaban dan kuturu sai ya shekara arba'in da yatsu. mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida Mahmud Kwari. Yanzu kuma ga baba makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Kusan watanni biyu bayan buɗe kan iyakar Myanmar da China tsakanin musa da birnin Roli na ƙasar China, akalla mutane sama da dubu uku ne suke tsallakawa a kowace rana. Yawancinsu suna zuwa ne domin yin aiki a China a cewar alkalumar hukuma. yayin da hukumomin china suka ɗage dokokin annobar covid-19 tsallaka iyakar ruli yana buƙatar gwajin sa'o'i 28 ne kawai da zai tabbatar da mutum bai ɗauki da cutar da kuma takardar certificate na shigewa wurin kwastam in ji muangwin wani ɗan kasuwa na ƙasar waje daga myanmar yana shaidawa kafar yada labarai ta ƙasar china ya ce tsallaka iyakan na da sauƙi sosai wurin shige da fice adadin mutanen da ke tsallakawa akan iyaka a kowace rana tun lokacin da aka sake budewa a ranar 14 ga watan janairu ya ninka sau uku idan aka kwatanta da zirga-zirga kan iyakan a lokacin annoba lokacin da dubban ma'aikata na bama suke yin tururuwa zuwa ayyukan yi zuwa neman ayyukan yi a cibiyar masana'antar ruli a cikin karuwa kuma da aka samu na ayyukan gine-gine da masana'antar noma a yammacin lardin yunan garin naroli na tsananin buƙatar dawowar aiki na arha wato bayan ɗage dokar annoba a ƙarshe a jiya laraba ne 'yan sandan isra'ila suka harba gurneti da ruwan zafi akan masu zanga-zanga da suka tare wato babbar hanyar tel aviv Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Borno. A yau ne ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai bi sahun shugabannin jama'a da ke kai ziyarar jajantawa 'yan kasuwar monday market da suka gamu da itila'in gobara da kuma sauran dalilai ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a yau shugaba muhammadu buhari na najeriya zai kawo ziyarar jajanta mutanen jihar borno don konewar babban kasuwar litinin da kuma Bude wata sansanin samar da wutar lantarki da ake kira gas plan a turanci da gwamnatin tarayyar najeriya da samar don sauwaƙa wahalhalun wutar lantarki da ake fama da shi a jihar wannan ziyara ne don shugaba muhammadu buhari zai kasance karo na bakwai da shugaban ya kawo jihar borno karkashin jagorancin Baba Gana umar zunum da kuma ake sa ran zai kasance shi ne na ƙarshe an dai samu tashin gobara ne a daren asabar zuwa wayewan garin lahadi ya kona wannan kasuwa kurmus da kuma yanzu haka aka dinga samun taimako a wajen ɗaiɗaiku da kuma a hannu da shuni a dama da sarakunan gargajiya da suka ba da naira miliyan ɗari karkashin jagorancin shehun borno alhaji abubakar umar garbe alkanami da kuma gwamnatin jihar borno da su ce ta bada naira biliyan ɗaya don rage irin da 'yan kasuwa ke fama da shi da kuma wata naira biliyan ɗaya na soma ginin wannan kasuwa da ne gwamnatin jihar borno ta kafa kwamiti da zai zuba musabbabin akuwan gobaran da kuma irin asaran da aka yi da zai sauran alamuna da ba za a rasa ba gari abin da gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum ke cewa game da ziyarar da ake saran shugaban kasan zai kawo a yau za karbi babban bako wato shine shugaban kasa na Najeriya President Muhammadu Buhari a garin mu na Maiduguri dalilan da ya sa zai zo shine na daya zai bude mana na wurin na bada wuta Maiduguri wanda ana kiran shi a turanci 50 megawatt power plant wannan injin din insha Allah Allah zai ba wuta mai duguri gaba daya har ma da wurin su kayukan da muke da shi kuma insha Allah injin nan zai ya ya ba da wuta mai duguri nan zuwa shekara 20 ko fiye da shekara 20 bayan wannan kuma zai je ziyarci kwasuwan mun da wuta ya kone wata mun da market don saboda jaje ma mutanen da abun ya same su shi ko gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimuna Bunni wanda kuma ya bada gudunmawar naira miliyan 100 ya jajanta ma al'ummar jihar Borno kamar haka alhamdulillah wannan zuwa namu zo mu jajanta al'umman jihar borno da gwamnatin jihar borno bisa itilafi na gobara da ya samu 'yan uwanmu na borno wanda kowa ya sani wannan sanannen kasuwa na monday market da ko ne, shi ne muka zo mu jajanta ba da tallafin miliyan 100 saboda na dan kasafta wanda wannan itilafin ya shafe su shi ma barista kaka shi lawan ya yi irin wannan makamancin jaje kamar haka ina so na yi amfani da wannan dama na jajantawa 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda itilayin wuta ya addabe su ranar asabar da daddare wannan abu ne wanda ya zo daga Allah kuma muna fatan Ubangiji zai kiyaye na gaba kuma muna so kuma mai muna musu jaje Allah sa kuma Allah mayar musu da abin da ya fi wanda suka rasa Allah ya kare na gaba Allah ya kiyaye. Shi ma injiniya Zarami Dungus shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa don duba musabbabin tashin kobaran da kuma irin asaran da aka tafka da ma wadanda suka tafka asaran da zai sauran al'amura da suka ga ya dace a sa cikin wannan aiki. A insha Allah yanzu gwamnata na da kwamiti kuma za mu je mu duba kasuwan sosai mu yi assessing mu samu engineers a duba mene yakacin damage din sannan mu fara aiki. Kamar kuno ne a wannan kwamiti. Eh, mu 25 ne ganin cewa gwamna ya sake kamar kara kudade eh, wanda za sake zuwa su gina wannan ah, kasuwa haka ya yi magana kamar gwamna biliyan daya kuma kara biliyan daya wanda za su eh biliyan daya na abin nan eh, na yan kasuwa wanda za mu bayar hmm. eh, don saboda su rike kansu kafin mu gyara musu sannan biliyan daya kuma na za mu fara gyaran kasuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com murya muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda mata za su iya taimakawa matan da jam'iyyinsu suka tsaye takara ba tare da bambancin siyasa ba. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga. Da Mrs. Dorothy Nuhu Aken Over, wadda ta nemi a tsaida ta takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da kuma ɗan siyasa Sa'idu Gombe. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta tambayi Hajiya Khadija Abdullahi Iya. abin da ya sa dama take cewa ba ta son siyasa kafin tsaya wata takara sai ta bayyana cewa siyasa ba abin da zaka sa zuciyanka ka shiga haka nan ba sai ka yi tunani mu da muka yi kafin ma na zo muka kai wannan 27 din mu yi needs assessment mu yi SWOT analysis me candidacy ina ina da pedigree din da zan shiga me ne amfani na me yasa ma nake so zan ma karba wannan abin so mun yi duka wayan da muka gama na zo na gan cewa gaskiya mu je ba mu je ba babu wanda zai ba mu wannan 35% affirmative action ina ba wanda in baka fito ka zo ka yi representing mata ba ba wanda zai baka da na je party din ashe suna da other aspirants aspirants din kuma duka maza ne suka ce wai na sauka su ba za su bani ba tun da su da been there since 2019 suna aiki kuma suna da structure suna da nasu mutane wai mace Niger ba ta yi ready ba suka gaya miki haka kai tsaye kai tsaye suka ce so manta da suka zo suka yi min kungiya suka ce wai gaskiya na manta da shi na ce tunda har na zo stage in na wallahi ba wanda ya isa zan ci gaba a je primaries ni ban da structure na yadda a je primaries muka je primaries ya samu 20 votes delegate votes na samu 121 a'a zaben fidda gwani kenan na eh, jam'iyyar mm. to ya aka yi kika samu to team members ina suka je suka samu delegates din suka nuna masu aikin da nake yi dan dama aiki na for the past 15 18 years aiki da nake yi da mata da yara da youth matasan ne ma suka tsaya ranan primaries din nan su suka tsaya suna ta samun suna ta campaigning suka ga masu cewa ni fa ga pedigree yanzu ma na dawo ne daga Dubai an bani wani award ga na mun yi wannan ayyukan da muke ni president din women community na duk dai su suka je suka yi that day mu dawo a ah, kan namiji guda a cikin a cikin mu a yau. A to ka ji dai irin bayanan yan uwan mu mata da suka yi kowa ta bayyana ɗaya daga cikin abubuwan da ya fi ɗaukan hankali shine batun maganan kuɗi. To kuma bugu da ƙari sun bayyana cewa ba sa samun goyon baya a gurin ku ko maza me kake gani yake haifar da irin wannan kuma so tare da dama kamar yadda ita Hajiya Khadija ta bayyana sai a ce wai mace bata kai ba bata kai a ce ta tsaya a matsayin ta shugabanci ko wani al'umma ko kuma wani guri ba hakan nan me kake ganin yake jawo hakan kuma me yasa ma ku maza ba kwa ba wa mata wannan gudumawa da suke bukata ba kusan sun ba da amsa akan eh, matsalolin da ya shafi musamman su mata kundin mulkin kasa Najeriya ya ba mata dama na kaso 35 jam'iyyu da ke kasan nan duka sun ba mata dama eh, musamman wasu jam'iyyu ma eh, manya-manya manyan jam'iyyu kusan sukan ba mata tikitin takara ne ma kyauta ba sai suke yi ba sai dai su ji da sauran ah, hidindimu ah, musamman abin da shafi delegate da kuma 'yan kudaden da za a yi hidindimu na yau da kullum amma dai tiket mafi yawa akan ba mata su wannan kyauta saboda kaga kenan an ba mata dukkan wata dama da ya kamata su dama sai dai na jin su matan ne kamar ba sa dama abin da aka ba su daman su dama ban katse ka ban katse ka ba a wannan gurin kaga kamar yanzu kayi batu cewa wai ana ba wa mata dama wai su samu tikiti aiki kyauta da sauransu wannan kan ba haka ba dan yawancin jam'iyyu a su ma akwai kaso da za a ba sai dai kila ko bai kai ba a ina gaya miki akan manyan jam'iyyu ban san sauran jam'iyyu da suke kasa ba amma abin da na sani a manyan jam'iyyu duka mata inda za su yi takara tikitin su kyauta ne amma ai tikitin karamin kuɗi ne a'a kar ku damu da karamin kuɗi yanzu bari mu ba misali idan za ka yi takara idan za ka yi takara na majalisar jiha misali a jam'iyyar pdp misali na sani dubu ne kuɗin tiket na ka tsaya takara mace kyauta ne na majalisar jiha misali shine karamin takara dubu za ka biya amma in mace ta zo takara kyauta take karba jam'iyyar apc na sani tana da kamar miliyan biyu kuɗin tiketin ta na majalisar jiha ita ma idan ka je takara a matsayin ki na mace kyauta ake baki amma akwai wasu kuɗaɗe da zaki iya kashewa wanda suka shafi sayan delegate in an zo zaki biya ki sai delegate rage ana siyan eh, sai ake mana kwarai da gaske eh, wannan na faɗe shi da babbar murya wai ka dai gane cewa dukkan damar da ake badawa su matan ana basu amma ina matsalar take matsalar ta farko eh, akwai tasiri na addini da al'ada da muke da shi musamman a wannan ƙasa tamu a mafi yawa akan kalli mata kamar wasu mutane ne da Allah ya killace su su yi zamansu a cikin gidaje amma addini ya ba su dama na shugabanci tun a baya kuma eh, kamar su matan ne suke dan jin tsoro na su fito domin su yi wannan gwagwarmaya misali ita her excellency daga niger ai ta ba misali na yadda da bata so abun ba amma yadda aka karfafa mata gwiwa ya bata kwarin gwiwan ta fito ma har ta yadda za ta yi takara to iri irin su suna da yawa waɗanda za su iya ba al'umma gudunmawa sai dai ba sa gwada kokari ko kwanjin su ne wajen su fito su nema idan ka kalli jiha har ilo ka gani in kai batu akan cewa ba a akwai ire-iren su waɗanda suke da niyyar su fito su tsaya takara ko kuma su tsaya neman wani matsayi na shugabanci mm. amma ba a ba su ba in ka shiga halayya da kuma abubuwan da ake nuna maka kamar yadda Mrs. Dorothy ta bayyana kaga ita ta tsaya neman takarar shugabancin kasa amma bata kai ga labari ba saboda rashin a bata wannan goyon baya da bata samu ba shi yasa bata kai ga labari ba ba wai a nuna a zahiri ba a nuna har a baya a ni ma a nuna shine ba wato rashin goyon rashin samun nasara a takara ni ma na yi takara na majalisa kuma ban samu nasara ba rashin samun nasara ba shi ke nuna cewa an tauye mata ba ita ai ta ma yi kokari tunda har ta fito ta bayyana niyyar ta na san ta takara to akwai irin ta waɗanda suke da irin damanta kuma suke da goge wata suke da kwarewa irin nata amma ba za su iya fitowa su gwada ba yanzu a matsayin ta na wadda ta fito ba ta yi kokarin nema ai zaka sa ta a cikin tsarin cewa ta taba fitowa nema to akwai mata irin ta wayanda suke da irin komai nata amma ba za su iya fitowa su ce suna nema ba wannan shine abin da muke magana ka cire ma maganan kuɗi ka cire maganan kuɗi in ka ba in kuka yadda cewa za ku fito ku yi mayar. ku yi hakuri da kalmar da zan faɗa mata wani lokaci suna da kishin junan su mata wani lokaci mace za ta ji ba ta son mace in mace ta fito takara sai ka tarar da mata suke fada kinta na mata fito ta nema abin da ta ke so sai kai mamaki mazan da kuke gani maza ne sai goyi bayan ta su karfafa mata gwiwa ta fito ta yi takarar amma in ta je gun yan uwanta mata sai su kasa bata goyon baya ana samun irin wayannan matsalolin idan ka je yanzu jihar Kaduna mataimakiyar gwamna aimace ce kuma yanzu ma wadda za ta ƙara komawa a jam'iyyar APC misali yanzu ai mace ce yar takarar gwamna daga adamawa ai mace ce gwagwarmaya ya kawo ta ta zama sanata ta tsayawa har ta kada maza da yawa ita ce yar takarar gwamna kaga gwagwarmaya ta yi da kokarinta ba wai zaune take ba aka dauko aka ce mata zoki yanzu a dai jihar ne ta, adamawa yar takara mun na mataimakiyar gwamna na jam'iyyar pdp mace ce su kaga irin wayannan abubuwa matan wani lokaci su ne ba sa gwada kwanjinsu wajen su fito su yi gwagwarmayan nema quite alright kamar yadda suka faɗa akwai inda ake tauye su a ce ba a yarda da su ba amma shin sun fito sun nuna suna so tunda har kundin mulki ya ba mata dukkan dama to matan ne suke tauye kansu ba sa son fitowa idan matan suna fitowa ko kici ko baki ci ba wani lokaci idan kika yi gwagwarmayar aka yi da ke in kin gi takara ɗaya baki ci ba kin yi biyu baki ci ba kin yi uku baki ci ba kila Allah ya kaddara sai kin yi so biyar ne zaki iya ci a na biyar so me yasa idan kin yi so ɗaya zaki samu karayar gwiwa me yasa in kin yi so biyu baki samu abin da yake so ba zaki samu karayar gwiwa ya kamata ki ta gwagwarmaya har sai da Allah ya kai ki ga wannan idan har kika ce kin yi gwagwarmaya so ɗaya baki samu ba ko kuma kin kalli cewa a'a maza sun hana ki ki wuce saboda maganan kuɗi ko wasu abubuwa maza ma suna da irin wannan matsalar su fito takarar in ba su da kuɗin da za su iya yin wannan hidindimun kuma ce ba su ci zaɓe ba amma dai a fito a nuna ana so wannan shine abin da su matan ba sa ƙoƙarin yin haka To somantaɓe kenan kan wannan maudu'in sai ku biyo ma mu na gaba domin jin martanin da matan suka bayar kan wannan bayanin na honorable sa'idu kafin nan a madadin bakin namu hajiya khadija abdullahi iya da Mrs. Dorothy Nuhu a Kenova sai kuma Hajiya Maryam Ibrahim Baba da Sa'idu Gombe sai kuma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. A jiya laraba ne 'yan sandan Isra'ila suka harba gurneti da ruwan zafi akan masu zanga-zanga da suka tare babbar hanyar Tel Aviv. Sannan masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda a kusa da gidan shugaban Isra'ila yayin da zanga-zangar adawar rukin gwamnati ta rikide zuwa tashin hankali a karon farko. wannan al'amari da ya faru a cikin dare an kira 'yan sanda da dama domin fitar da matan netanyahu daga wani wurin gyaran gashi da masu zanga-zangar suka yi wa ƙawanya dubban mutane a faɗin ƙasar ne suka gudanar da abin da suka kira ranar kawo cikas ga ƙasa wanda shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin zanga-zangar adawa da shirin Netanyahu na yin garan bawul a bangaren shari'ar Isra'ila tare da raunana kotun kolin ƙasar ta haifar. shirin ya fuskanci suka daga bangarori da dama da al'ummar isra'ila da ma roƙon da ƙawayen ƙasashen duniya suka yi cewa netanyahu ya sassauta 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa a najeriya sun ce suna za su kalubalanci sakamakon zaɓe da ya bayyana ɗan takarar jam'iyyar um, apc mai mulki a matsayin wanda ya yi nasara a kotu zaɓen na ranar asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata lamarin da ya sa aka jinkirta ƙada kuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu rumfunan zaɓe yayin da aka shiga watan maris ukraine ta yi ikirari a jiya laraba cewa ta yi kace-kace da rasha inda ta shawo kan hare-haren da moscow ta shafe makonni tana kaiwa na'urorin lantarki da na ruwa a kan ukraine don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'ummar ukraine a lokacin tsananin sanyi thomas sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma dadi balewa da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya sai allah ya kara hada mu ma